A wurin bashe kolin sana'o'in mata na ƙasa da ƙasa safem cikin rumfarta, uwar gidar Iro Hauwa Dodo na zaune a kan kujera, liddai a hannu, 'yar kimanin shekaru hamsin ce, tana cika ƙananan fararen roba da tigadige. Tigadigen kuma ga shi da silbi, kabiri kuma ga daɗi. Hauwa Dodo, 'yar garin Dogon Dutse ce, a jihar Doso ta bayyana yadda take shirya yin tigadigenta. Gujiya dai in mun sayo ta kanta aka yi maredi a redi a sheke ne a to a soya yana a kum kuma a sheke a gyara a ɗebe kazamta duka ta yi kyau yana a kai ta mashin a niko yana da muto mu sa cikin robobi hakan na muka yin tigadige. Bayan wannan tsari na yau da kullum ingancin yana cikin yadda ake soya gujiyar kuma don samun tigadige mai kyau wanda za a iya adanawa na dogon lokaci kuna buƙatar ƙwarewa mai kyau na madaidaicin dabarar hawa. in kai suya ta kwarai sai ta gadi ka shi kyau amma in kai suya ta kone sai ta gadi ka shi du ni dai an barka dai wata shida tuga digan na iya yi in dai shi na like to ba shi komi abu guda na in ka bar shi bude shi na iya shi daskare shi bushe ka a sami shi ruwa dan an sami shi ruwa kenan ana so a mai shi mai kenan dole sai shi lalace amma in shi na tuga digan shi ba shi komi gadi digan dogon duci mu ba mallan shi uwar gidar iro hawa dodo bata tsaya kawai wajen yin tigadige ba tana sarrafa gujiyar zuwa wasu kayayyakin masarufi kamar tunkuza wanda daga bayan aka sarrafa shi ana kiran shi da kulikuli. Amma Hawa tana nuna rashin jin daɗinta game da hawan farashin albarkatun ƙasa musamman na gujiya. Daga dige alhamdulillah da shi da mai mun samu kasuwar shi. Abu guda na lalle gujiya shekarar bana ta yi tsada sai a hankali. Abin da kaka saye jika goma sha biyu ya kai jika ashirin. Da a ce alhamdulillah duk da wanda an ka juya ba a rasa abin da an ka samu. Sai suwa waɗannan kayan da aka samar ta hanyar gujiya na ɗaya daga cikin manyan ayyukan mata a jihar Doso. Duk da tsadar gujiya lokaci zuwa lokaci ana samun wannan tigadigin cikin abincinmu na gida da yawa.